This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 15-25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. ma masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kokarin da gwamnatin jamhuriyar Nijar take yi da kasashe biyu da ke makwabtaka da ita na ceto likitan nan da har yanzu 'yan ta'adda suka yi garkuwa da shi bayan sace shi da matarsa. Sai kuma shawarar da wani dan majalisar dokoki ya bayar kan abin da ake bukatar yi na taimakawa 'yan gudun hijira. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi kamar yadda muka saba kuma mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labarai. Gwamnatin Algeria ta yi jerin tarurruka na kundin tsarin mulki domin yi masa kwaskwarima wanda zai takaita wa'adin mulkin shugaban kasa da karawa 'yan majalisu karfi. To sai dai 'yan adawa suna kokwanton ko zaben zai iya kawo wani canji mai ma'ana. Zaben ya sami tsallakewa da ƙuri'un 'yan majalisa kimanin 499 a yayin da guda goma sha shida suka zura idanu ba tare da yin zaben ba. Wasu 'yan majalisar kuwa da dama sun ƙauracewa zaben ne na raba gardama. kwaskwarimar ta haifar da wa'adin mulki biyu wanda gyara ne bisa ga kwaskwarimar da suka taɓa yi a shekarar 2008 da ta ba shugaba abdulaziz bautafiklika damar sake tsayawa takarar wasu wa'adin masu lokaci har biyu haka kuma shugaban kasar ne zai ba da sunan firaminista daga mafiya yawan rinjaye na 'yan majalisu 'yan adawa sun ce kwaskwarimar ta kunshi abubuwa da dama amma sun ce ana buƙatar sake yin wata kwaskwarimar don taƙaita ƙarfin ikon jam'iyyar shugaba abdulaziz ta fln mai mulkin kasar jami'an tsaron kasar somaliya sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shine ya tsara harin bam din nan da aka dasa da nufin kakkaɓo jirgin kamfanin dalo airlines a makon da ya gabata wani jami'in da ya yi wa sashen somali na murya amurka bayani bisa sharaɗin ɓoye sunansa ya bayyana cewa su jami'an sun san kowane ne kana yana da alaƙa da wani harin da 'yan ƙungiyar alshabab suka taɓa kaiwa jami'in ya ce shi wannan mutum ya sanar da sayar da yana sayar da wayoyin hannu ne da tabarau da masu turin wanda yake amfani da wannan sana'a tasa wajen ɓadda sawun ayyukan ta'addanci da yake yi wa kungiyar ta al-shabab ya kara da cewa wannan dan ta'addar bai zo hannu ba tukunna domin kuwa ya tsere sai dai ana sa ran kama shi a koyaushe sai dai kuma basu sun ce ganin da aka yi masa na ƙarshe an gan shi ne a wani gari da ake kira afgoye a makon da ya gabata in ji wannan jami'in tsaro da aka ɓoye sunansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Cibiyar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta Majalisar Sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da gwajin makami mai linzamin da ke cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a jiya Lahadi. wanda suka bayyana yin hakan daga birnin Pyongyang wanda suka ce ba wani abu bane yake dauke da wannan na'ura da ya wuce na'urar tauraron dan adam wanda aka cilla shi daga ma'aikatar tauraron dan adam ta Tangshanri jiya lahadi a zaman cibiyar da ba a saba ganin sa kasafai ba na membobin su wannan kwamiti na tsaro na majalisar ɗinkin duniya sun kulle kansu na kimanin sa'a guda da rabi don neman mafitar yadda ya kamata a bullo wa wannan ƙasar ta gabashin duniya marar ɗa'a jakadan venezuela rafael ramirez ya karanta doguwar takardar hukumar tsaron ko kuma cibiyar tsaron ta majalisar ɗinkin duniya inda ta ce dole a ɗauki mataki game da wannan harbar hukoki da koriya ta arewa ta yi na ranar 6 ga watan janairu da ya gabata da kuma na jiya lahadi dama akwai wani takunkumi da aka ƙaƙaba wa ita Koriya ta Arewa sakamakon irin wannan gwajin da ta taba yi a shekarar 2006, amma ga alamu har yanzu kasar bata daddara ba. A jiya Lahadi ne aka yi karan ƙarshe na gasar shahararriyar ƙwallon zarurugar nan ta Amurka karo na hamsin wacce aka kara tsakanin ƙungiyoyin wasannin Denver Broncos da kuma Carolina Panthers inda Denver ɗin suka ci gasar a karo na uku a tarihinsu da ci 24 da goma a tsakaninsu. an yi matukar samar da tsaro da kowa ka iya gane wa idanunsa a tsakanin otal-otal wanda aka sassauka zuwa shi kanshi filin wasan da aka buga wato levy stadium da ke santa clara ta jihar san francisco inda aka buga wasan hata irin ababen daukar hoton bidiyon nan wanda akan ta da su ana sararrafa su suna daukar hoto da kansu an hana su tashi a unguwar domin yin wannan dauka na hoto ba a ma yarda da kallon wasan a gidajen kallon tsarin da zai ɗauki mutane masu ɗimbin yawa ba kamar yadda aka yi a wasu manyan wasannin kwallo irin na su ƙwallon kulki da aka yi a shekarar 2010 2012 da kuma 2014 waɗannan wasa dai an kawata su inda mawaka suka cashe irin su beyonce da mawakin nan bruno mars a filin wasan labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka bayyana nasarar ceto wata 'yar ƙasar Australia da kungiyar ACME ta ɗauki alhakin sacewa tare da mijinta ranar 15 ga watan Janairun da ya gabata a garin Jibo da ke kan iyakar Burkina Faso da Mali da jamhuriyar Nijar. Daga nyamai ga rahoton da wakilinmu Suleiman Barma ya aiko mana. Madam Josephine Elio kenan 'yar kasar Australia wace rashin alka'ida a yankin Maghreb Akmi ya yi garkuwa da ita bayan da 'ya'yan kungiyar suka sace su lokaci guda da mai gidanta Dr. Ken Elio a garin Jibo da ke arewacin Burkina Faso a ranar 15 ga watan Janairun da ya gabata. Ranar da a ɗaya bangare 'yan ta'adda suka kai hari a Splendid Hotel na birnin Wagadugu, wanne ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla talatin. shugaban kasar nijar isu muhammadu ne ya karbi wannan mata 'yar kimanin shekaru 84 da haihuwa lokacin da yake yada zango a garin doso a karshen mako Shugaban ya ce tun a ranar da aka sace waɗannan turawa hukumomin Burkina Faso suka buƙaci haɗin kanmu domin samo hanyoyin karɓo Dr. Elio Ken da matarsa Josephine Elio. Saboda haka muka dage haikan ga tuntuɓa kuma ba a je ko ina ba aka fara samun haske dalili kenan da masu garkuwar suka amince su sallame ta kamar yadda kuke ganin ta yanzu haka zaune a dama ta ina mata barka kuma ina fatan za a gaggauta sallamo mijinta ba tare da bata lokaci ba josephine elio da mijinta dr ken elio masu shekaru 82 da 84 da haihuwa sun shafe shekaru akalla 40 suna aikin jin kai a asibitin garin jibo domin taimakawa al'ummomin kan iyakar burkina faso nishiyar da mali saboda haka shugaban kasar nishiyar isu muhammad ya ce ya kamata mutanen da suka sace su su gane cewa waɗannan turawan kasar australia josephine elio da ken elio sun taimakawa waɗannan ƙasashe uku ta hanyar inganta rayuwar masu ƙaramin ƙarfi. wata majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar burkina faso ta tabbatar da cewa an samu ceto waɗannan turawa daga hannun 'yan kungiyar ta alka'ida ne ba tare da biyan kudaden fansa ba sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Malam sile kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Adamu Usman Wali Baban Mariya Usman Adamu Usman Wali Babban Adali Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mai iya shatan zama Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mai iya Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole a ce waka ya kyarkyara amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya kyarkyara ina yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani ina yaro ɗan ne makaranta amma ni malam ya faɗa mani abun da Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa Abun da annabi ya faɗa shine malam ya faɗa a san magadan annabawa ya faɗa wazi a garan aiki dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne To Madalla mataimakin shugaban kwamitin samar da agajin gaggawa da kuma shawo kan matsalar annobar da a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Alhaji Ali Isa Jesa ya ce tilas ne a samar da mahimman ababen rayuwa kafin fara mai da 'yan gudun hijira garuruwansu. Dan majalisar ya bayyana haka ne a wata hira da manema labarai a garin Gombe yana mai cewa. Akwai abubuwa da yawa da muka manta ba komawa gidan shine kawai ba idan ka mai da mutumin nan gida ka ɗibo abinci ka aje mashi yaya za ka yi da sauran bukatunsa ya za ka yi wanda da yake da sana'a babu sana'a ya za ka yi wanda da suke karatu ya za su yi su koma makarantan wanda ba su da aiki da, suna aiki yanzu aikin babu ya za ka yi da su so dole ne a tabbatar cewa an samo hanyoyi na sana'a hanyoyi na tabbatar da cewa an dawo da tattalin arziki sosai a wannan area namu hakan shine zai sa ba za mu sake komawa hannun eh, mu mai da hannun riga baya ba don idan ba samu wayan abubuwan ba watakila ba za mu samu zaman lafiya yadda muke tunani ba har ila yau akwai makarantu da za ka gina akwai kuma asibitoci akwai ishin ruwa akwai Eh, eh, gadaje da sauransu dewa wanda eh, wa'annan 'yan ta'adda suka rusa suka hanyoyi duk kusan babu babu ma wani abun nan da ke aiki gwamnatin tarayya tana cewa an kammala shirye-shirye na ganin an fara jigilar mutanen zuwa ƙauyukansu domin a cewarta an fara samun kwanciyar hankula mu muna goyon baya jama'a su koma gidajensu amma yawanci idan akwai gidajen kenan yawanci gidaje an kona an ta da gari gaba daya za ka mai da mutum baka gina mashi gida ka san yaya gidan yake kuma ka providing security police station babu wani abun nan dole ne ya kasance an dubi irin wa'annan abubuwan saboda mu tabbatar cewa mun mai da hankali kada mu yi gaba muna baya kana ganin ya kamata a dan jinkirta mutum komawan kenan ni babban shawarin da nake faɗi ba dole sai an jinkirta ba amma a tabbatar kamin a mai da su a tabbatar wa'innan kayan suna nan idan dai ba daga yanzu zuwa watan biyar gwamnatin tarayya ta tabbatar cewa za ta samu wa'innan abubuwa har da ma tabbatar da don Uh, mu a majalisa muna da kusan bayanai dewa wanda ya shafi har Eh, yawancin hukumomi na 'yan sanda ofisoshinsu gaba ɗaya wasu wurare an kona yanzu haka ma kwanaki na da labarin shi inspector general police da kuma ministan interior sun zagaya don su duba yaya za a yi a samo wa'annan eh, 'yan sanda da sauransu a tabbatar sun koma so ina ganin shine na farko a tabbatar an yi kokari an sama masu wurare su jami'an tsaro sun koma kamin nan al'umma su koma kada a maida al'umma a sa su a cikin wani rudani wanda babu tabbas akwai matsanancin rugujewar tattalin arzikin ƙasa a waɗannan wurare kuma gashi yawancin kasuwanni a rurrufe suke me za ka ce shine abinda nake ji eh, abinda nake faɗin idan ka zagaya ka ga misali ni deputy chairman ne na house committee na emergency and disaster management so yawanci mukan zagaya mukan dubi halin da wayannan mutane suke ciki mukan yi hira da su mukan zanna mu yi magana da su mu san menene damuwansu babban damuwansu shine kamar yadda ka faɗi idan kasuwa a rufe ne yaya za a yi kasuwan na ya fara aiki don idan ka tara mutum da iyalansa ya koma da da ba inda zai zanna sannan kasuwan shi shagon shi mai ke faruwa babu komi ta ina zai fara sannan idan ya je zanna babu aiki ba sana'a ba abin da zai yi ko idan wani ba lafiya baya da kuɗi bai san inda zai ba kaga watakila kamar da hausawa suke cewa yawanci in ka zanna ba aiki komai sai ka ga shaidan yana iya sanya zuciyanka ka je ka yi wani abun da ba daidai ba. dan majalisar wakilan tarayyar najeriya alhaji ali isa je sahirasu da wakilinmu abdulwahab muhammad har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogoma na washington na cewa karfe biyu da kwata na asuba ga salihu garba da shirinmu na gaba da rashin tayi akan bar araha jama'a asalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan hantsi da fatan an wayi gari lafiya. Bincike ya nuna cewa duk ƙasar da matasanta suna nan kara zube babu aikin yi, to ƙasar na tattare da shiga cikin rigingimu. Abu mafi muni shi ne idan yawancin matasan suna da ilimin zamani, kana suna ganin na gaba da su da suke rike da mukamai suna watanda da dukiyar ƙasa. To dole fa a samu tashin hankali da ka iya kai ga yaƙi da juna wato yakin cikin gida yau shirin zai duba hanyoyi da za a bi a ƙirƙiro wa matasa ayyukan yi ba tare da bata lokaci ba ga Madida dauda da bakinmu da za su wayar mana da kawuna a kan wannan matsalar ƙididdiga ta nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na matasan najeriya ba su da ayyukan yi kuma matasa kashi saba'in cikin ɗari a ƙasar ba su da sana'a ma balle kuma aikin yin ko kamfanoni masu zaman kansu da manyan 'yan kasuwa za su iya tabuka wani abu domin magance matsalar idan har zai yiwu wani hoɓɓasa gwamnati za ta iya yi domin tallafawa masana'antu masu zaman kansu wajen samar da ayyuka shin ko akwai buƙatar ƙasar ta sake duba ko kuma ce garan bawul ga tasirin koyarwa a makarantu domin a cimma nasarar abin da ake buƙata Domin amsa wa'annan tambayoyi a yau ina tare da Comrade Nasiru Kabir na kungiyar kwadago kuma shugaban kungiyar haɓaka matasa wanda aka fi sani da Youth for Positive Change. Sannan kuma a tare da mu akwai Yarima Sadiq Sule Iko Sani Sami mai nazarin al'amuran yau da kullum a nan ƙasa Najeriya. Sai kuma Hajiya Aisha Abdullahi 'yar ƙasa kuma ta ce ita 'yar kasuwa ce. Sai kuma ni Madina Dauda da zan jara gamar shirin. ina muku maraba da zuwa wannan zaure yanzu barin fara da kai comrade nasiru kabir akwai wasu yunkuri da kuka yi a kungiyar kwadago domin tabbatar da cewa gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi ɗaya cikinsu ita ce samo wa matasa aiki ko za ka ƙara mana haske akan wannan batun masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a kamar yadda kika faɗa kungiyar kwadago wato ta daɗe tana wayannan yunkuri sai muka ga wato yunkure-yunkuren da ake yi ba sai an tsaya nan ba muka daɗa shigowa ta wato wata kungiyar da muka kafa ta mai suna Nigerian for Positive Change wadda nake jan ragamar wato wannan kungiya abin da ke faruwa shine yawanci a gwamnatin da suka shuɗe baya sun sha zama da mu kuma sun nuna mana wato ba abin da zai kawo ci gaba wato da haɓaka arzikin ƙasa in ba an samu wa'annan uh, wato ci gaba na bawa mutane ayyukan yi ba mun shiga kwamitoci da yawa kuma mun yi shawarwari da yawa kuma mun wato zauna da gwamnati mun nuna musu fa'ida shi wannan ayyuka da kike gani in aka ce yau matashi bai da aikin yi ko matashi bata bata da aikin yi to wannan babban ci baya ne ga gwamnatin ita wannan ƙasa uh, saboda na ɗaya duk waɗannan sace-sace da kike ji rashin aiki yake jawo su kuma duk waɗannan wato bangan siyasa da shauransu duk rashin ayyuka shi yake kawo wannan to alhalin gwamnati ta tsaya ta duba waɗannan abubuwa sai muka ga wato an yi buruz da shi mun yi tafafutuka ba zan manta ba a lokaci wato na baya da ya wuce an yi wani abin da ake kira wato national conference inda aka ce mu zo mu faɗi wayannan ra'ayoyi namu mun faɗa kuma aka yi constitutional review muka yi wanda a cikinmu akwai grand patron na wannan kungiya mai suna chief adu ogbe wanda yanzu yake ministan wato agric mutumin nan mun yi rubuce-rubuce da shi ko mun yi fafutuka muka nuna gwamnatin nan da ya wuce muka ce babban abu shine me zai hana ku ba wa wato kamar kananan hukumomi na najeriya wato cin gashin kansu abinda ake kira autonomy kaga a nan in aka ba su wannan cin gashin kan nasu wato za su yi kokari su haɓaka wato ayyuka daga ƙananan hukumomi matasa za su samu aikin yi harkokin ilimi gona duk za a same shi to amma sai zama zamana sai ki ga kamar gwamna ya karɓi wato duk waɗannan abubuwa na ci gaban ya riƙe a jiha bai shiga ƙananan hukumomin nan ba to kin ga daga nan dole a samu matsala kuma rashin aikin nan akan samu ne yawanci daga wato grasu da abin da ake cewa ƙananan hukumomi har yayyo sama har yazo wato federal yadda muke ana to kin ga in aka haɓaka wayannan abubuwa masana'antun nan mun ba da shawara muka ce a farfado da su duk wayannan abubuwa babu shawarar da mu bayar ba to sai kai ga wannan wato gwamnati da ta shuɗe bata wato nuna mana wato ta mai da hankali akan wayannan abubuwa ba munu din nan mun tashi mun shiga gurinsa mun zauna tare da shi wannan chief ad ogbe din muka yi shawarwari ya nuna mana cewa to babban abin da yake kawo wato yan abubuwa rashin masana'antu da shauransu wanda ya mana alkawarin ya ce insha Allah zai haɓaka su aka zo kuma maganan wato Eh, shi autonomy din nan wato a bawa kananan hukumomi cin gashin kansu ya kuma tabbatar mana da ya ce eh, ya yadda da wannan shawarwari namu in aka duba wayannan aka ba kananan hukumomi wato cin gashin kansu su ma za su yi kokari su haɓaka ayyuka daga ƙasa yadda mutane za su samu ayyukan yi kafin a zo jaha shi gwamna ya kokari shi ma haɓakar da nashi haka kuma su a birnin tarayya su ma daga kan shugaban ƙasan zai kokari ya kawo nan ci gaba to kin ga abu kenan da muke sa ran insha Allahu za mu gani bari mu zo gare ka yarima sadiq kai kana nazari ne akan al'amuran yau da kullum kuma ku ne manazartan kuke cewa kashi saba'in cikin ɗari na matasan najeriya ba su da ayyukan yi to ya kuke ganin wannan al'amura da kuma yadda za a kama luddayin samun mai wannan fanni gyara kafin mu yi magana game da ainihin rashin aikin sai mu yi magana akan riƙe aikin ma da ke nan tukuna a ƙasar idan mutane misali talatin cikin 100 suna da aiki a najeriya matasa 70 ba sa da talatin din a ya za a rike aikinsu ya zama na an shekara guda ko wata shida ba za su sake dawa ashirin ba ko kasa da haka a bisa ga wannan zan tayar misali akwai sana'a ta jarin hannu wanda duk a duniya gaba da economy na duniya yana tafiya game da sana'a ta jarin hannu wato magana uh, ah, stock kenan idan ka duba duk wani ma'aikaci a najeriya da wanda ya aiki da wanda bai taba aiki ba ya cire kudinsa naira goma ɗari hamsin ya sayi jari a cikin sufurin kasuwanci kowane iri a cikin ƙasar nan to akwai wani bala'i da ke faruwa a ƙasar nan wanda yake ba kowa ne yake sane da shi ba idan mutum ɗari yau suka sayi wannan jarin hannu na shayar suka rike idan aka shekara uku mutum ila goma allah ya ɗauki ransu ko kuma suka ɓata wannan jarin hannunsu za ka ga ya koma hannun bankuna wanda yake bankuna su ne ke da registrars a lokacin da cbn governor sanusi ya gwamna kasan ya bambanta tsakankanin bankuna da registrars to wannan registrars a yanzu na gaya muku a bincike da muke a statistic in the last 10 years yanzu registrars suna rike da jari na dividend na mutane da ba a claiming ba da yana iya tasama wurin kusan trillion guda wannan statistics da zan baku misali a nan northwest lokacin da aka yi ritarin ma'aikata na nitel wato arewa maso yamma yawwa da aka yi ritarin ma'aikatan nitel an sai da jarin hannu na shuga lokacin dangote an sai da na fulawa da nukar ba a yi lokaci kaɗan ba wannan jarin hannun eh, daraja shi ta sauka ƙasa sannan wasu jari da suka saya ya ƙara lalacewa daga baya haɓaka wasu masu haƙura ko da ma ya tashi sun riga sun sadakar to wannan dividend din da ainihin jarin yana hannun registrars yana kuma hannun bankuna to wannan abun idan ka tsaya kai lissafi kai lissafi mutum miliyan 100 miliyan 50 na da jari a ce naira dubu biyar kawai ana magana kuɗi ne running into billions of naira so shawarar da muke ba gwamnati shine ba komai ba ne akwai tribunal dama wannan tribunal banna abu na sex su ba za su yi aiki ba sai an cuce ka ka zo ka kawo kara abun da gwamnati za ta yi shine matasa za ta iya ɗaukan matasa ko da dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu aikinsu za su ɗauka su yi bincike a kan wata wani jarin hannu na wani idan ma ya mutu ne idan ba a san inda yake ba za su bincika a samu a recovery mutanen nan a basu a ciki gwamnati za ta iya cire kuɗin da za ta biya albashinsu a ciki gwamnati za ta iya samu a ciki gwamnati za ta iya commission ta biya albashi ta maida ma banki na ta rabu a maida ma wanda ko magadan ko mai shi wannan abun wannan ba karamin dukiya ba ne wanda yake shi kawai ɗaya don yanzu kaga gwamnati na kokarin yin hanya through alternate funding alternate funding kuma kowa ya san illa za su stock market ko kuma ta wani hanya da za a nemo kuɗi don a yi so kaga wannan dukiya tana nan shi yasa kake ganin manyan bankunan nan suna da jari na fitar hankali duk kuɗaɗen nan sukan samo ta waɗannan hanyoyi ne na farko kenan To jama'a saboda karancin lokaci za mu dasa aya haka sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda sai mu ci gaba. A madadin bakinmu, Comrade Nasiru Kabir da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da Wakiliyar Madina Dauda, Nisa Lugarba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida Salihu da ta gaba gasa kafin mu ci gaba kuma sai ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. mai magana hamidu daga nan kalan labo a tarihi gudumar yarjejjen bisa da kuriyar ko masu takara da siyasa na nijar allah sa kamfani a yi lafiya a kare ta lahiya kuma Allah ya sa jarin nan a yi ta lahiya a kare ta lahiya amin suna amin na gode mai magana malam sanyi daga nan ya labuwa wari yan ta bita jamhuriyar nijar. assalamu alaikum murai amurka mai magana abun didi ga muna kira ga gwamnatin da muhammadu buhari waɗanda aka kai kotu da su sun saci kuɗin gwamnati wanda ta yaba ta yaka ta sa tashi da matsi talat tana cikin bala'i abinci ɗaya da hushin tawa ya kai dubu goma a kira mutanen da su ba da kuɗi ba magana zuwa kotu ba har yanzu kotunan da su ba kurau saboda haka a kira su a zama da su. kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Thank you. gwamnatin algeria ta yi jerin tarurruka inda karshe suka yi zaben kwaskwarima game da kundin tsarin mulkin kasar wanda zai takaita wa'adin mulkin shugaban kasa ya kuma kara 'yan majalisu karfi to sai dai yan adawa suna kokwanton ko zaben zai haifar da canji mai ma'ana ko a'a zaben ya sami tsallakewa da ƙuri'un 'yan majalisa kimanin 499 inda wasu sha shida suka yi zugum suna kallon abin wasu kuma da dama daga cikin 'yan majalisun suka kaurace wa zaben jami'an tsaron kasar somaliya sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shine ya tsara harin bom din da aka so a tada jirgin nan na kamfanin diallo airlines a satin da ya gabata wani jami'in da ya nema a sake sunan shi ya faɗa wa sashen somali na muryar amurka cewa wannan mutum su jami'an tsaro sun san shi sannan kuma ya taɓa ma wani aikin na kai hari a cikin har-haren al-shabab To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin na wannan jiko sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da shirye-shiryenmu na gaba ciki har da ilimi garkuwar dan adam na yi so farande Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri. Ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.